Yadda ake yin sallah Malamai sun yi bayanin yadda ake wannan sallah daki-daki suka ce, wajibi ne akan mai sallah ya fuskanci alƙibla sannan yi kabbarar harama ya yi niyyar sallah a zuciyarsa. Sannan ya ɗaga hannayensa zuwa daidai da kafaɗinsa ko kunnuwansa ya ce, Allahu Akbar, sannan sai ya ɗora hannunsa na dama akan na hagu akan ƙirjinsa ko kuma ya riƙe hannun hagu da hannun damansa. daga nan sai mai sallah ya sunkuyar da kansa ya kalli wulin sujajarsa ya yi addu'ar buɗe sallah da ɗaya daga cikin addu'o'in da suka zo ya ce subhanakallahumma bihamdik tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk bayan haka sai ya nemi tsarin Allah daga shaidan jefaffe ya yi bismillah a ɓoye ya ce bismillahir rahmanir rahim kafin ya fara karatun fatiha kenan idan ya gama sai ya ce amin daga nan sai mai sallah ya karanta sura daga cikin alkur'ani ko wani abin da ya sawwaka daga gare shi a rakawoyin biyun farko ya bayyana karatu a sallar asuba da rakawoyi biyun wato farko na sallar magariba da isha'i bayan ya gama karatu sai mai sallah ya ɗaga hannayensa ya yi kabbara ya yi ruku'u ya sanya hannayensa akan gwiwoyinsa ya buɗe yan yatsunsa kamar zai damƙe gwiwoyinsa ya daidaita bayansa da kansa sannan ya ce subhana rabbiyal azim har sau uku daga nan sai ya ɗago sawa'un liman ne ko wanda yake shi kaɗai yana mai cewa sami allahu liman hamida ya ce wato kowa da kowa kenan rabbana wa lakal hamd mil samawati wa mil al'ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'ad an so ya ɗora hannayensa akan kirjinsa kamar yadda yi kafin ya yi ruku'u bayan haka sai mai sallah yi kabbara ya tafi zuwa ga sujada ya zama farko abin da zai fara sauka a kan ƙasa gwiwoyinsa sannan hanyayensa sai goshinsa da hancinsa ya shimfiɗa tafukansa a kan ƙasa wato ya sanya su daidai da kunnuwansa ko kafaɗunsa ya sanya in yatsun hannayensa su kalli alƙibla ya daga tsintsiyar hannunsa daga ƙasa ya nisantar da datsansa daga gefensa yana nisantar da cikinsa kuma daga cinyoyinsa ya ce subhana rabbiyal a'la sau uku ya yawaita addu'a a cikin sujadarsa sannan ya ɗago kansa yana mai kabbara kada ya ɗaga hannayensa ya zauna yana mai shimfiɗa ƙafarsa daga hagu ya kafe ta da dama ya sanya 'yan yatsun ƙafafun nasa su kalli alƙibla ya ce allahumma warhamni wajburni wahdini warzuqni sannan ya yi kabbara ya yi sujada ta biyu kamar yadda yi ta farko kafin mai sallah ya tashi zuwa raka'a ta biyu zai zauna ɗan kaɗan zaman da ake kiransa da jilsatul istiraha sai ya tashi zuwa raka'a ta biyu yana mai kabbara mai dogara akan hannayensa sannan sai ya sallaci raka'a ta biyu kamar yadda ya yi ta farko sai dai ba zai faɗi addu'ar buɗe sallah ba idan mai sallah ya gama raka'o'in biyun farko sai ya dauna don yin tahiyar farko yana mai shimfida ƙafarsa ta hagu ya kafe ta dama ya sanya hannayensa akan cinyoyinsa ya shimfiɗa hannunsa na hagu ya kame ɗan ƙaramin ɗan yatsansa da mai bi masa ya haɗa na tsakiya da babban ya riƙe ya ɗaga ɗan yatsansa manuniya ya yi nuni da shi ya yi tahiya ya riƙa kallonsa yana cewa attahiyyatu lillah wasalawatu wattayyibat assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaina وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله idan mai sallah ya ji zafi yayin da ya yi zaman da ake so a yi tahiya tsakanin sujada biyu to babu laifi ya yi zaman da zai iya saboda wahala tana kawo rangwami a musulunci idan sallar ta fi raka'a biyu to sai ya miƙe yana mai kabbara ya ɗaga hannayensa yayin kabbarar kuma ba zai karanta komai ba a sauran kawai sai fatiha kaɗai ya zauna a harɗe a tahiyar ƙarshe ma'ana ya zuro ƙafarsa ta hagu daga ɓangaren damansa yana mai shimfiɗa ta ya zauna a kan mazaunarsa ƙafarsa ta dama kuma ya kafe ta ya faɗi abin da ya zo a tahiya ta farko ya ƙara a kai da cewa allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى Ali Ibrahim innaka hamidun majid sunna ne ya yi addu'ar da ta zo a hadisin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi inda yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masihid dajjal a ƙarshe mai sallah zai yi sallama a damansa ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah a hagudinsa ma haka nan abin da ya gabata ne yadda ake sallah ya zo a hadisin aisha allah ya ƙara yadda a gare ta wanda ya zo a cikin muslim yake cewa aisha ta ce manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya kasance yana buɗe sallah da kabbara karatu kuma da alhamdulillahi rabbil alamin hakanan ya kasance idan ya yi ruku'u baya daga kansa sama kuma baya sunkuyar da shi ƙasa sai dai yana sanya shi tsakanin haka idan ya daga kansa daga ruku'u baya sujada har sai ya daidaita a tsaye hakanan idan ya dago daga sujada baya komawa sujada har sai ya daidaita a zaune ya kasance yana faɗin tahiya a dukkan tsakanin raka'o'i biyu hakanan ya kasance yana shimfida ƙafarsa ta hagu ya kafe ta dama a zaman tahiya kuma ya hana zama irin na shaidan wato zama kan dugadugai kuma yana hana mutum ya shimfiɗa tsintsiyar hannunsa kamar yadda dabbobi suke yi yana cike da sallah da sallama wato kenan yana cikewa da sallah da sallama bayan gama sallah zai zauna don yin zikirin sallah daga cikinsa akwai faɗin astaghfirullah so uku da faɗin allahumma anta salam ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام دفدن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد دكما فدن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد wa huwa ala kulli shay'in qadir la haula wala quwwata illa billah la ilaha illa wala na'budu illa iyyah lahu an-ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu ath-thana'u al la ilaha illa Allah mukhlisina lahu ad walau kariha al-kafirun kamar yadda yake sunna ne fadin subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar sau talatin da uku cikon nadarin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir da karanta ayatul kursi da qul huwallahu ahad da falaki da nasi daga cikin zikiran sallah wanda ake yi a bayanta akwai faɗin Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik kuma an sunnanta faɗar wannan addu'ar bayan sallar kowace asubahi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala a cikin dukkan abin da ya gabata mace da namiji duk ɗaya ne domin babu wani dalili da ya keɓance ta daga wasu ayyuka daban